auzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa mu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka mai suna mai baro ta tv don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini to alhamdulillahi mm, muna cikin littafin na wadi ma'ana li'irabin na wadi littafin da ke kokari ya koyar da al'umma yadda za su gyara magana da larabci shi larabci wani abu ne wanda yake yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma yana da kyau dukkan wani musulmi ya koyi larabci ya iya larabci ba don koyi ba saboda yaren annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma yaren alkur'ani ne to shi na hau yana kokari ya koya maka yadda zaka gyara larabcinka kada a samu kurakurai a ciki kuma zai koyar da kai yadda zaka iya karanta littafi ko da babu wasali kowane harafi ka bashi haƙƙinsa ba tare da ka tauye ba to idan ba ku manta ba a karatunmu na baya mun tsaya al-irabun fi'ilul amri mun yi al-irabun al-fi'ilul madi da al-fi'ilul mubari'u mun tsaya a daidai al-irabun al-fi'ilul amri ma'ana aikin da ake ba da umarni shine fi'ilul amri saboda haka insha Allah rabbiyo za mu ci gaba daga wannan ainihin al-irabi malam yace il abdul kurrati kayi wasa da ƙwarya da ƙwallo ka yi wasa da kwallo to kaga il'ab shi fi'ili amri yawanci ƙarshen shi yana karewa da sukunni inda ba ba ba ba ba an irtika'in shi da da ta'ud ta'nis bil kasra bane ana ana irtika'in shi da eh, da ainihin kasra saboda ainihin wani dalili da babu dama musamman musamman in alifin da lamun ya shigo a tsakani hmm? musamman in abu in in alifin da lamun yi ruwa tsakani musamman qulil haqqa qulil haqqa sai a yi maida ainihin fi'ili amarin sai ya dauki kisara a ƙarshe sai a ce qulil haqqa ka faɗa gaskiya amma asalin karatun qul alhaqqa ne qul ahaka alhaqqa ka faɗa gaskiya to sai a yi wa hudika bil kasri iltika isakiriri sai a yi ainihin ah, yi ma shi ainihin lamun ɗin kisra amma asali kul ne kul ka faɗa alhaka gaskiya sai a ce kul ka faɗa gaskiya to shine ma ce il'ab idan an ce il'ab a ka'ida na larabci fi'ilu madi fi'ilu amrin ne fi'ili ne na, umarni mabanin ala sukun an gina shi akan sukun shi ma mabani ne karshen shi baya canzawa inda ba za a yi tahrikin shi ba la mahalla lahu min al-i'rab ba shi da wani mahalli da al-i'rabi wa fa'iluhu amma fa'ilinsa wanda ya aikin damirin mustatirun daga damiri ne abin boyewa idan an ce damiri a larabci me ma'anan damiri akwai dama'ir dama'irul asma su ne ana anta anti antuma huwa hiya huma Hom, hunna antum antunna wannan su ake cewa dama'ir to shi ne shine ya ce wa fa'iluhu amma wanda ya aikin damirin mustatirun damiri ne abin boyewa takadiruhu a wujuban wurin kaddartawa takadiruhu anta takadirin sa kaddara shi ne anta ila aba anta bilkurra ya kai kai wasa bilkurrati da kwallo to sai alba'u bilkurra ba'un din alba'u har jarri ne mabaniyun mabaniyun al az-zahiri shi alba'u harba jar ne mabni alal kasri az-zahiri sai al-qurra ismun ne majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasratu zahira ala akhirih an gane ku sai a kiddaka ad'im ka ciyar da kiddaka magenka in an ce ka Irabi sai ka ce ad'im ka ciyar fi'lu amrin fi'li amri ne mabniyun al sukun wanda aka gina shi akan sukun la mahalla lahu min al-i'rab ba shi da wani mahalli ga al-i'rabi wa fa'iluhu shi ma fa'ilinsa damirun mustatirun damiri ne abun boyewa wujuban wajen kadartawa ta kadiruhu anta id'am kiddaka anta ka ciyar da maginka ya kai wani kidda maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi shi zaka ce kidda ba ce kiddu ba ko kiddi dalilin da ya dauke fata kidda saboda maf'ulun bihi ne an gane ko wa alamatu nasbi alfatatu zahira ala akiri wa huwa kuma shi abin jinginawa ne Walkafu, gane ku wal kafu damirun muttasilin mabni alfati fi mahallin jari bil idafa shi kuma kafin dinnan mabani ne abin sadawa eh, damiri ne abin sadawa an gina shi akan fataha a mahallan jarra dama a ka'ida shi mudafin da mudafin ilaihi suna zama majrur ne ka'ida suna zama menene majrur ne to amma akwai dalili da yake sawa sai a gina shi akan fataha a mahallin jarra ta hanyar yin idafa sai na ya baka ka tsarkake tufafinka na zip kaga shi ma fi'ili amri ne mabaniyun ala sukun aikin da aka ba da umarni ne kuma an gina shi akan sukun la mahalla lahu min al-i'rab shi ma bashi da mahalli ga al-i'rabi wa fa'iluhu amma fa'ilinsa damirun mustatirun damiri ne abin cewa wujuban wurin kaddarawa takadiruhu anta shi shine kai siyaba kaga siyaban maqulun bihi shi maqulun bihi ne mansubin wanda aka yi masa fataha wa alamatu nasbihi alaman fatahar sa alfatahatu zahira ita ce fataha a bayyane ala aiki da a ƙarshe wa huwa mudafin ko mudafin ilayhi ne ah, wa mudafin shi mudafi ne alkafu shi kuma kafu shi ma damirin muttasilin mabin al damiri ne muttasili an gina shi akan fataha fi mahallin jarrin bil idafa a mahallin da ya kamata a yi jarra ne ta hanyar yin idafa jinginawa nan mubakiran ka yi bacci da wuri nan fi'lu amrin aiki ne na umarni mabaniyun ala sukun an gina shi akan sukun la mahalla lahu min irab ba shi da wani muhalli ga al-i'rabi wa fa'iluhu shi ma fa'ilinsa damirun mustatirun damiri ne abin boyewa wujuban wajen kaddarawa ta kadiruhu anta nam anta kayi bacci ya kai mubakkiran shi mubakkiran hal ne eh hal yakan ɗauki nasba ne an gane ko kamar maf'ulun mutlaq shi ma yakan ɗauki nasba ne ja'a sabahal yau ya zo safiyan yau an gane ku ko kuma ja'a mashiyan misali ja'a mashiyan ya zo yana tafiya ko ya ja'a rakiban ya zo akan abun hawa shi ake ce mahal ko ja'a buta a kiran ya zo a latti shi ake ce menene shi ake ce mahal an gane ko shine ake cewa hal halun mansubin hali ne wanda aka yi mai fataha wa alamatu nasbi alaman fataha alfatahatu zahira ala akirhi shine fataha bayyananna a karshen ta ta mahal fisairi ka jinkiri a cikin tafiya ta mahal ka jinkiri wannan fi'ilu amrin ne fi'ili ne na umarni mabani al sukun an gina shi akan sukun la mahalla lahu min al-i'rab ba shi da wani mahalli ga i'rabi wa fa'iluhu fa'ilinsa damirun mustatirun wujuban damiri ne abin ɓoyewa wajen wajabtawa ta takadiruhu anta takadirinsa anta shi ma kaman wancan an gane ko fi harafin jarri mabniun ala sukun fi harafin jarra ne an gina shi akan sukun asairi ismin ne majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu zaira ala akirihi suna ne wanda aka mai jarra da tafi alamar jarrarsa fataha ce ga ta can a ƙarshe da aka ce asairi dalili ke da yasa ya zama asairi bai zama asairu ba bai zama asaira ba dalilin shigan fi ajid madaga ta'am ajid filu amri mabniyun ala sukun fi'li amri ne an gina shi akan sukun an gina shi akan menene akan sukun la mahalla lahu min al-i'rab ba shi da wani mahalli a wurin al-i'rabi wa fa'iluhu fa'ilinsa damirun mustatirun damiri ne abin sitirtawa wujuban wurin ainihin kaddarawa ta kadiru anta kadirinsa shine anta madga shine maf'ul bihi abin da aiki ya fadawa wa alamatu nasbi alamun nasibinsa al-fatahatu zahira fataha ce zahira ala akiri a ƙarshen sa wa kuma mudafin shi ma mudafin ne da'ami shi kuma da'amu mudafin ilaihi ne shi ake cewa mudafin ilai abin da aka jingina zuwa gare shi majrurun an masa jarra wa alamatu jarrihi alamat jarrasa alkasratu zahira ala akirihi ko fi akirihi shi ne fataha ce ga ta nan a bayyana a ƙarshen sa to za mu wuce karatunmu na gaba don waɗannan ma kaman bita muka kai. alfa'ilu idan an ce alfa'ilu a larabci shine wanda ya aikata aiki akwai fi'ili akwai fa'ili akwai maf'ulun bihi akwai maf'ulun lahu akwai maf'ulun mutlaq sannan akwai maf'ulun li ajalihi an gane ko to wannan ana kiran shi fa'ili wanda ya aiki a ka'ida na larabci duk wanda ya zama fa'ili ne to karshen aikin nashi yakan ɗauki don mani yakan ɗauki menene don mani misali daral usfuru tsuntsu ya tashi waye ya aikin tsuntsu to shi sa aka ce usfuru ba za a ce usfura ko usfuri ba saboda al'usfuru shine fa'ili shine ya aiki da'iman mai aiki Karshen shi yakan ɗauki don mani a larabci kamar za ka ce zahabal mu'allimu malami ya tafi ba za ka ce zahabal mu'allima ko zahabal mu'allimi ba in ka faɗa ka kayi kuskure a larabci domin mu'allimi shine ya aikin shine ya tafiya to wanda ya aikata aiki a larabci ana kiran shi fa'ili to shi kuma ba'iri wajibi ƙarshensa yana ƙarewa ne da ainihin damma shine ɗarar usfur tsuntsu ya tashi kaga tsuntsun nan tashin nan shine aikin da ya yi waye ya aikin shine tsuntsu to shi ake cewa fa'ili to wajibin fa'ili wanda ya aiki ƙarshe shekari da don mani ɗara bi'ir madin mabnu al-fathi la mahal ala mabnu al-fathi مبني على الفتح مبني مبني على الفتح الظاهري على آخره لا محل له من الإعراب نرى فعل ماضي مبني على الفتح wanda an gina shi akan fataha a ƙarshen sa ba shi da mahalli ga irabi al al-usfuru fa'ilun marfu'un bi dammati zahir ala wanda ya aiki ne kuma marfu'un an masa rufa'a wa alamatu raf'ihi alamar rufa'an addammatu zahira ala akirhi dan ma shi a bayyane a ƙarshen ainihin kalman ko kuma ismin usfuru jaral hisan jaral hisan doki yayi gudu jara fi'il madin mabnin alal fathi fi'ili madi ne shi ma an gina shi akan fata kaga al-hisanu shine fa'ili shi ma ƙarshen shi a dauke damma alal alif al-muqaddar al-muqaddar alal alif wanda aka kaddara shi akan alif wannan jara ya ɗin da kake gani to ana kiran shi alif a ka'ida na li'irabin asalin ah, a ka'idar li'irabi mana min zuhuri a ta'azzur amma uziri shine ya hana bayyanansa. la mahalla lahu min al ba shi da mahalli ga irabi al shi kuma hisan doki kenan fa'ilun marfu shine fa'ili wanda an masa rufa a ƙarshensa wa alamatu raf'ihi addammatu zahira ala akirihi alamar rufa'an shine idan ka duba ƙarshensa zaka ga rufa'a la'ibal waladu yaro yayi wasa kaga al waladu shine fa'ilin wanda ya aiki la'iba kuma shine fi'ilin to la'iba fi'il madin mabni al fathi ah, az-zahiri ala akhirih aiki ne da ya wuce wanda an gina shi ne akan fataha da take bayyana a ƙarshen sa shi zaka ce la'iba kaga ba wanda kan mata fataha la mahalla lahu min al-i'rab ba shi da wani mahalli ga al-i'rabi al-waladu shi kuma al-waladu fa'ilun marfu'un ne wanda ya aikata aiki in ka duba ƙarshen shi zaka an mai a ne wa alamatu raf'ihi alamar rufu'a sa addammatu zahira ala akiri don mace zaka ganta a can ƙarshen ainihin ita kalma shine waladu ba za a ce walada ko waladi ba gane ku? sai ya umu samaku ya umu samaku to nan kuma ya umu fi'ili mudari'i ne shine kifi yana ninkaya ya umu fi'il mudari'un aiki ne wanda ake ciki to shi ma aikin da ake ciki karshen shi dole yana daukan dumma ne inda ba wani abu ya shigo daga cikin adawatun nasbi ba irin su allon izan kai in sun zo su kan sanya adawatun nasbil mudari suna sa fi'ili mudari'i ya zama mansubi an gane ko hakan nan kawai siddan babu komai dole fi'ili mudari'i yana daukan ainihin don mani ya'umu fi'il mudari'un marfu'un fi'ili fi'ili ne mudari'i wanda aka yi mai rufa'a wa alamatu raf'ihi ad matu zahira ala akhirih alamar rufa'ansa dan mace ga ta can abu yana a ƙarshe a sama ku shi kuma kifi fa'ilu shine fa'ili marfu'un wanda aka yi masa rufa'a wa alamatu raf'ihi alamar rufa'ansa ad matu zahira ala akhirih dan mace a bayyana a ƙarshen sa yalsa'ul bagus kaga yalsa'u alba'ud sauro yakan yi cizo yalsa'u kaga fi'ili mudari abinda ake so a fuskanta shi nawo ba wai fassarar karatun ake so a gane ba a'a yadda ake aje wasila shi ake so a fahimta yalsa'u fi'ili mudari'un ne marfu'un mu alamatu raf'ihi addamatu zaira ala akiri fi'ili ne mudari'i amma rufu'a. wa alamatu raf'ihi alamar rufansa addammatu zahira ala akirihi damma ce wacce take zahira a ƙarshen sa alba'udu sauro fa'ida shine fa'ilin marfu'un an masa rufu'a wa alamatu raf'ihi alamar rufansa addammatu zahira ala akirihi damma ce a zahiri a ƙarshen ta'kulul bintu yarinya tana ci yarinya tana ci Ka ga albintu nan shi ita ce fa'ili Ta abun fi'ilmu ɗari un marfoin gidan ma. Wa alama matu a dammatun zahira ala a ƙirƙi. Fi'ilmu ɗari aiki ne da ake ciki, marfin an masa rufi'a. Wa alama matu a alamar rufi'an. A dammatun zahira ala a ƙirƙi. Damma zahiri a ƙarshe. Albin tu fa'idu gidaje fa'idu marfoin an mata rufi'a. Wa alama matu alamar rufi'an. A dammatun zahira ala a ƙirƙi damma a zahiri a ƙarshe to darasinmu na ƙarshe shine mm, al-maf'ul bihi wa kuma maf'ulun bihi al-fa'ilu al-maf'ul bihi shi da abin da ake cewa al-maf'ul bihi an gane ko shadda at-tilmizul habla shadda at-tilmizul habla tilmizi ma'ana ɗalibi ya ɗaura igiya ya matsa igiya to ya za ka yi irabin shadda shadda fi al madin mabnu alfathi a على آخره لا محل له من الإعراب شدة فعل aikin da ake ciki mabanin al-fathi an gina shi akan fataha az-zahiri a bayyane ala a karshen sa la mahalla lahu ba shi da wani mahalli min al-i'rabi na al-i'rabi shadda at-tilmizu fa'ilun marfu'un bi dammati zahira ala akirihi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira ala akirihi shine at-tilmizu kaga wanda ya aiki kenan sai alhabala shi alhabala maf'ulun maf'ulun bihi kenan me ma'anan maf'ulun bihi abinda aiki ya fada ma a ka'ida na larabci duk abinda aiki ya faɗa ma to wani abin karshe shi kan dauki fataha ne nasaba kenan misali a ibrahimu alkitaba ibrahim ya karanta littafi me yasa alkitaba ya zama kitaba saboda shine mafulin bihi an gane ko shariba zaidun ilma'a zaidu ya sha ruwa shariba zaidun ilma'a zaidu ya sha ruwa kaga shariba fi'ilun madin mabni al-fathi zaidu fa'ilun marfu'un bi damma al-ma'a maf'ulun bihi mansubun bi fatati zaira ala akhiri ya kamata mu rinka bambancewa kuma mu rinka ganewa an gane ko to sai Ah, ah, da watin bintu sauba yarinya ta daure ta nannade ta daura ainihin tufafi da wat fi'lu madin Mabani al fathi fi'li madini an gina shi akan fataha al muqaddar al alif wanda ake kaddara shi akan alif al abin shabewa Mani amin zuhuriha abin da ya hana bayyanan alif din at ta'azzur shine uzuri. la mahalla lahu min al i'rab shi ma ba shi da mahalli ga irabi wa alamatu ta ita wannan tawo da kuke gani alamatu ta'anis alama ne na mace na ta'anis na mata mabaniyatu ala ana kira ta ne a sukun a sai a ce dawat dawat asalin karatun dawat ne dawat albintu to wa hurrikat wa wa bil kasri an sada ta da kasara littakallus bil tiqa'i sakinaini saboda kadaituwa daga haduwar sukun guda biyu daga haɗuwar menene sukun guda biyu ga sukun na jikin dawat ga sukun na kuma jikin al'alifu a lamun ɗin nan to shine littuka isa kinani shi za ka ce dawatil bintu thauba ta na kawo misali an gane ko kauri mai gari ahlan wasalan bikum sayyidi abdulmalik muhammad zazzawi kai ma ahlan bik ina fata ana fahimtar karatun albintu fa'ilun marfu'ul bintu fa'ilun wanda ya aiki kenan marfu'ul an masa rufa wa alamatu raf'ihi alamar rufan mata zahira ala akirihi dan mace a bayyana a ƙarshe athauba maf'ulun bihi shine maf'ulun bihi da aiki ya fadawa mansubun ƙarshen an mai fataha wa alamatu nasbihi alamar fatahan alfatatu zahira ala akirihi shine fataha a bayyana a ƙarshe akala zibul kharufa kirkeci ya cinye tinkiya ko ya cinye rago an gane ko to akala fi'il madi mabaniun al fathi fi'il madi akala fi'il madi aikin da ya wuce mabaniun al fathi an gina shi akan fata a zahiri a zahiri ala akiri a ƙarshe azzi'ibu kirkeci ko kura fa'ilu shine fa'ili wanda ya aiki marfu'u an masa rufu'a wa alamatu raf'ihi alamar rufu'an addamata zahira ala akirhi dan mace a bayyana a ƙarshe sai akala zibul karufa sai alkarufa alkarufa shine maf'ulun bihi abinda ake ya bada ma sai kace alkarufa maf'ulun bihi abinda ake ya bada wa ne mansubun bil fataha amai nasaba da fataha wa alamatu nasbihi alaman nasaba al'fataha tun zahira ala akirhi fataha ce ga ta can a bayyane a ƙarshen ainihin karatun alkarufa na'am sai yarbahu yarbahu sabiqu ja'izatan yarbahu sabiqu yakan ci riba wanda ya riga riban mai ja'izatan kyauta a yi musabakan qur'ani wanda ya ci za a shi kyauta to shine yarbahu sabi'u ja'izatan wanda ya riga yakan ci riba da kyauta da ake bashi bahu fi'lu mudari'un marfu'un aikin da ake ciki ne an masa rufu'a wa alamatu rafihi alamar rufu'an addammatu zahira ala akhirih damma ce a bayyane a karshe shi sa aka ce yarbahu domin shi fi ilimu mudari karshen shi ba yana karewa da damba ne in dai ba adawatun nasibi suka shiga cikin su ba su ne allan izan kai wayannan in sun shiga suka mai da fi'ili mudari karshen shi ya dauke fata hmm? ji'itu kai a udaka na zo in duba ka li'annaka maridun domin baka da lafiya misali amma asalin karatun a'udu ne me yasa ya zama a a'uda saboda shigan kai ka gane ko lan ya zahaba illa wa ana ma'ahu ba zai tafi ba sai ina tare da shi kaga lan ya zahaba me yasa ya zama ya zahaba saboda shigan lan allan izan kai an gane ko izan ta zahaba a zahabu ma'aka in har zaka tafi zan tafi tare da kai me yasa ya zama ta zahaba saboda shigan izan to saboda hakan nan akwai abubuwan da suke sanya fi'ili mudari karshen shi ya zama nasaba amma abubuwan ba sa wuce guda uku allan izan kai sai kuma waɗansu abubuwa da su ma adwatun nasbi al-mubarak tamam to shine malam yace yarbahu sabiqu ja'izatan yarbahu yarbahu kaga fi'il mudari'un ne aikin da ake ciki ne marfu'un an masa rufu'a wa alamatu rabi'i alamar rufu'a sa addamatu zahira ala akiri as-sabiqu kaga shine fa'ili wanda ya aiki kenan wa marfu'un an masa rufa wa alamatu rafi alamar rufa'an addamatu zahira ala akiri idan mace a ƙarshe a bayyane sai ja'izatan shi ja'izatan maf'ulun bihi ne mansubun abin da aiki ya bada masa ne wanda ya kare da fataha wa alamatu nasbihi alamar nasabar alfatahatu zahira ala akiri fataha ce a bayyane a ƙarshe yasidu sa'alahu da jajatan a ah, Kerkeci, dila yakan yi farautan kaza ya silu wala wannan um, dila yakan yi farautan kaza kaga ya sidu fi'ili mudari ne marfu'un wa alamatu raf'ihi aikin da ake ciki ne wanda ya zo da rufa wa alamatu raf'i alamar rufa'an addammatu zahira ala akirihi damma ne a ƙarshe a bayyane yasiru as-sa'alahu shine fa'ili wanda ya aikata aikin marfu'un an masa rufa wa alamatu raf'ihi alamar rufa asa addamatu zahira ala akiri dan ba ne a ƙarshe a bayyane dajajatan kuma shine maf'ulun bihi kaza ma'ana dajajatan kaza maf'ulun bihi abinda ake ya bada ma wa alamatu marfu mansubun an masa fataha wa alamatu nasbihi alaman fatahan alfatatu zahira ala akilihi fataha ne a bayyane a ainihin ƙarshe sai ya bi'ul kassabul lahma mahauci yana sai da nama ya bi'u mudari mudari'un marfu'un aikin da ake ciki an mai rufu'a, wa alamatu raf'ihi alamar rufu'an sa addamatu zahira ala akiri damma ne a bayyana a ƙarshe alkassab shine mahauci fa'ili kenan wanda ya aiki marfu'in shi ma ƙarshen shi ya ƙayi da rufu'a ne wa alamatu raf'ihi alamar rufu'an sa addamatu zahira ala akirihi damma mace a ƙarshe a bayyana a ƙarshensa allahma shi kuma nama maf'ulun bihi abinda aiki ne ya faɗa ma mansubun an masa fataha wa alamatu nasibi alaman fatahan alfatatu zahira ala akirhi fata ce ga ta a bayyane a ƙarshe to alhamdulillahi yan uwa wannan shine karatunmu na yau in za mu ci gaba za mu tashi almuwazana almuwa i'rab za mu tashi al-muwazana bayna al-fa'ili wal maf'ulin bihi an gane ko yajiru al-hisab al-ajala zamu nan zamu tashi an gane ko dan zamu tashi al-muwazana bayna al-fa'ili wal maf'ulin bihi in Allah ya so da nan zamu tashi in mun gama zamu shiga al-mubtada wal khabar a ranan sannan sai mu shiga al-jumlatul fi'liyya mun shiga aljumlatul fi'iliya mu shiga aljumlatul ismiya da nan sai mu shiga nasbul fi'il mubari a a haka a haka Allah ya ba dama har mu kammala nahul wadi na ɗaya, sai mu shiga kuma nahul wadi na biyu haka haka haka haka har mu kammala saboda haka ai shiyarin ai Allah ya kai mu nan da karfe goma abin da ya yasa maka dawo da karatun baya ku yi haƙuri yan uwa saboda ina da maulidi wanda zan je in karanta maimakon wannan karatun to maulidin zan zo muku da shi live ne sai ya zama shi ne karatun da zamu saboda haka ina so lallai ilalla yan uwa masu albarka a sanar irin su abdulmalik muhammad nasir azazzawi masoyin wannan makaranta mai albarka da kauri mai gari da isiya sise da sauran mabiya wannan shafi mai albarka a isar da sako daga karfe tara da rabi zuwa goma insha allahu rabbi akwai karatu da zamu gabatar a filin maulidi a garin kaduna a nan garin nasara wani duk shekara kusan ni ne nake gabatar da karatu a wurin wannan maulidi to shine zai zama karatun mu na anjima insha Allahu rabbi amma ina so ya zamanta cewa karatun ya zama in za a sanar a rinka sanarwa ne a ainihin page nan page kenan mai baro ta tv ba wancan malam mai baro ta ba a rinka karatun a page domin jama'a da suke iya haurawa page su bibiya karatu sun fi wanda suke bibiyan asalin facebook kawai hakan nan ordinary saboda haka allah baraka wa ta'ala ya biya da bukatunmu a yi shiyarin domin al'umma su karu kai rukuman da allama da ilma wa allamahu fiye yankun ne ya karatu ya karantar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai allah ya kai mu anjima